wanda ya ba ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna kamar wadda an ka saba darasinmu da ya gabata shine darasi na hudu a cikin wannan littafi yau za mu tashi a harkon darasi na biyar wanda harkon darasinmu na ainihi biyar wato zai wara ne darasinmu da ya gabata shine darasi na uku a cikin wannan littafi wannan darasin da za mu yau shine darasi na hudu to darasinmu na hudu zai wara ne daidai gabas da malam albarbahari rahimahullahu ta'ala ya yi bayanin cewa wa'alam annan nasa lam yabtadi ka sani cewa mutane ba su kirkiri bidi'a ba lam yabtadi'u bid'atan qattu mutane ba su taba kirkira bid'a ba da dai hatta taraku min as-sunna mitlaha har sai sun bar wani abu na sunna na sunna kutan kwacinta da dukkan ga mutane sun kirkira bid'a to akwai wata sunna wadda a kutan kwacin wannan ainihi wato bid'a wadda barin ta za su yi sun bar sunna gaba ɗaya don haka sun rungumi bid'a ba zaril muharramat saboda haka ka nisanci ka ƙaurace ma abubuwa waɗanda aka haramta min al'umur na al'amurra fa inna kulle muhdathatin bid'a lalle hakika kowane abu da yake kirkirar ya kirkira shi to bidiya ne wa kullu bidiyatin dalala ko ce bidiya wato ainihi bata ce wa kullu dalalatin finnar dukkan bidiya wato ainihi wuta ta yi wa dalalatu wa aqluha abin da yake bata ne da kuma ma'abuta bata dukkan su gaba ɗaya wata suka yi malam albar bahari allah shi mishi rahama yana yi muna bayani akan mu sani wa cewa hakika su mutane akwai bukata kowan mu ya gane ba a taba kirkira wani abu na bid'a ba da dai wace sai an bar wata sunna wanda a kwatankwacin a ga wannan hikima ce mai girma yana daga cikin abubuwa waɗanda aka samo daga magabata cewa hakika su mutane ba za su taba ƙirƙira bidiya ba wato sai sun rashi wata sunna kwatankwacinta saboda hakika sunna da bidiya ba za su haɗuri guda ba wace guda ta fitar da guda idan sunna da bid'a suka haɗu ko dai sunna ta kore bid'a ko bid'a ta mamaye ya zama an bar aikatar da sunna saboda haka ɗan adam bala ya kunu li insani mubtadi'an wa sunniya ba za ka samu mutum ba a ce wai shi wanga mutume sunna yake biya kuma wanga mutume bid'a yake dan sunna na kuma ɗan bid'a na ba za ka taɓa samun mutum haka ba ita dai bidi'a wato babu wanda za a yi a ce sun samu haɗuwa sai dai guda ta yadda guda mutum ba zai zama mai bidi'a mai sunna ba ko ɗan bidi'a kuma ɗan sunna baiwa bal imma an ya kuna mubtadi'an wa imma an ya kuna sunniya ko dai ya zama ɗan sunna ko kuma ya zama ɗan bid'a la yajtami'ani fi ba za su tattaru ba su haɗu gare shi a ce ga nan wai ya haɗa ko ne ya kai baiwa a zai dai zaɓi guda ne gudan da zai zai zaɓa kuma ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka babu makawa guda za ta hidda guda kuma ita bid'a ko yaushe akwai cutarwa tare da ita akwai na ƙasa tare da bid'a wannan hikima tabbatatta ta an riga an jarraba ta kuma hakika wato akwai shaidu da daliluwa ko da dalilai waɗanda ke bayyana haka saboda haka za ka samu ma'abuta bid'a idan ka same su wato za ka samu suna kyamar hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wa sallam. wa nuna sunan kuma suna kyamar duk abin da yake sunna wa ada adu lawan kuma sunna da hadisai ingantattu su an mafi kai matukan ƙyama wurin ma'abuta bidi'a. wa abgadu ma yasma'un kuma shi an mafi ƙyamar abin da suke saurare ba su kaunar su ji an waɗe hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi yana bayani akan farara kaza ko a aikata kaza ko yana bayani akan kaza haramun na ba su tsamnar su jiya ba su son su ji hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su son su ji sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allati tukhaliqu ma hum alaihi wadda ta saba ba abin da suke a kansa na bid'a fa hazihi alama wannan alama ce ala annahuma la tajtami'u sunna wal bid'a akan cewa wa mu sani bid'a da sunna ba za su haɗu ba wuri guda har abada amma lazi ala sunna amma wanda yake akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa innahu idza sami'a hadisan ar rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kai in ya ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innahu yasra'u bi dalik zai yi warin ciki da haka da ya ji an yi bayani cewa wanda hadisi daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallam babu abin da zai yi in ba warin ciki ba saboda ni mabiyi sunna ne babu abin da zai yi in ba warin ciki ba fayudifu khairan ila khairin sai ya ƙara hairi zuwa ga hairi babu abin da yake ƙarawa in ba alheri ba akan alheri saboda ya ji suna saman manzon Allah sallallahu alaihi wa wa yudifu ilman ila ilmin kuma ya ƙara wani ilimi zuwa ga wani ilimi wannan sahibu sunna kenan ma'abuci sunna yana warin ciki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma sahibul bid'a a lokacin da dan bid'a yake yin kyama ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ko bayyane yake game da ma'abuci bid'a ko ma'abuta bid'a annahum yuharibuna sunana ba abinda wato a suke yi in bayan gudu da ƙauracewa ga sunna da kuma ƙoƙarin yaƙantar sunna saboda ita sunna ba ta goyon bayan abinda suke a kansa na bidiyoyi ta saba musu saboda haka za ka samu shi ma zuci sunna yana kyamar bidi'a. san ba shi ba ita babu abin da yake guri bayan ya san mina na ya tabbata mina na inganta don ya aikata cewar da malam ya yi fa'azaril muharramat ka ainihi ƙaurace ma abubuwan da aka haramta min al'umuri na al'amurra saboda su abubuwan da aka haramta babu alhairi a cikinsu sawa'un abubuwa da aka haramta na shirka na ko na kahirci na ko na sabon Allah na babu alheri cikinsu saboda Allah ba zai haramta wani abu ba wanda akwai alkhairi a cikinsa inna ma yuhazimu ma huwa sharrun kawai shi Allah ta'ala yana haramtar da Abinda yake sharri ne abinda ka kaga Allah ya haramta to wannan abin ha ka sani sharri ne tsinsa sharri na tsinsa kuma wanda yake bayyane karara Da haka bayuwa ka ga an ce ga abu akwai alhairi ciki ne akwai sharri ciki ne in dai bancin giya da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cewa wa ismuhuma akbaru min naf'ihima giya da cata sharrin su yayi alhairin yawa hairin su ma ba alheri na ba ko shiya a'a ba alheri na ba babu wani hairi babu wani wato amfani a cikin giya da cata saboda amfanin da ɗan cata zai samu idan ya ci riba a wurin jajensa wannan ma ba wani amfani ne na a zo a gani ba aka giya in ya sha ta ya yi gumi ya warkake wannan ba ma wani amfani ne na a zo a gani ba don haka hakika abinda an mafi alkairi shine mu yi tsaye mu cije mu daure mu dage mu kai mu tsaya a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya kasance abu kai ga duk mai yawa ne sharrina, ko ko duk daidai da daidai sharrina, to fa tujannibu ta kaurace masa babu ka babu shi wa in kana kai akthar idan ya zama alhairi amma yawa to fala mani'a min akabi babu makawa daga karika abinda alhairi na ka tsaurace ma abin da yake sharri na don alhairi shi aka bi ba sharri ba cewar da malam ya yi fa inna kulla mawadatin bid'a dukkan bid'a matace ce kulle kullu sun dalala wanda nasi na na hadisi ingantacce wanda irbad bin sariya Allah ya ƙara masa yadda ya ruwaito cewa wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mau'ida annabi ya yi muna wa'azi wa'azi wajilas min al wanda zukata suka girgiza suka raurawa wa zarifat min al idanu suka zubda hawaye fa ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah كأنها موعظة wadda wannan wa'azi kamar wa'azi na mai ban kwana da duniya ka ausina kai muna wasiya qala kun bi taqwallah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ina yi muku ce. da jin tsoron Allah kaga jin tsoron Allah al'amari na babba al'amari na wanda ka sa ka ci nasara ga duniyar ka da layarka jin tsoron Allah kuma tana da girma da daraja da ɗaukaka da matsayi a wurin Allah idan kana jin tsoron Allah inna akramakum inda Allah atqakum wanda an mafi daraja da ɗaukaka da girma a wurin ku in Allah shine wanda ya yi ku jin tsoron Allah wasama wasu ta'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masahabbansa ina umarninku da ku jiya ku yi da'a wa in ta'ammara alaikum abdul ko da an jagorantar muku da bawa a kawo bawa a ce shi ya shugaban ku to ku jiya ku yi da'a wa fi riwayatin abdul habashi ko da an kawo muku bawa dan ƙasa habasha ethiopia ta yau da an nara zabiba kamar dai ga tukaye nan saman kai ne Samir sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa innahu man ya'sh minkum lalle hakika duk wanda ya rayu daga cikin kufansa ya rafsilafan kafira lalle hakika zai ga sabani mai yawa haka maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da sahabbansa cewa duk wanda ya rayu daga cikin su zai ga sabani mai yawa to ka tsaya ka diba ka gani a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan annabi yake cewa duk wanda ya rayu zai ga sabani mai yawa to ina ga wannan zamanin namu saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce wa alaikum bi sunnati ina umarninku ina horonku da biyar sunna ta wa sunnatul khulafa'ir rashidin da biyar sunnar mamaya shiryayyu almahadiyun masu shiryarwa alibobin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di bayan wucewa ta tamassaku biha ku yi riko da ita ita sunnan nan ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ku yi riko da ita wannan sha abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da sahabbansa wa abdu alaiha bin nawajib ku cize akan ita wannan sunna da zagoginku ku kai ku rike ku tsaya kyam wa iyyakum wa muhdathatil umur ka shedin ku da abubuwa wayanda aka tsaga wayanda aka kirkira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwace mu ya yi mana hasararka da abubuwa kirkirarru fa inna kulle mahdafatin bid'a hakika dukkan bid'a wani abu duk da aka kirkira to bid'a ne in dai na sha'ani ne na addini wanda aka zo da shi daga baya kamar irin maulidi da ake cewa a ga bid'a ta manzon Allah bai yi ba bai yi horo da yi ba sahabban manzon Allah ba yi ba magabata na kirki na gari ba su yi ba sai waɗanda suka zo daga baya su suka kirkira mauludi bayan har ƙarni uku sun wuce dukkan bid'a bata ce a wata ruwaya wa kullum dalalatin finna dukkanin fata wata ta yi haka kenan ba abin da an ka kirkira ya kamata ɗan adam ya bi ba a'a abin da yake ya tabbata a cikin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ana magana akan abin da aka kirkira a cikin addini kullu fatin bid'a fa hiya bid'a wal murad abin da da nan fi din a cikin addini abin da aka kirkiro aka tsaga amma da muhdathatu fi umuri adat amma abubuwa za aka kirkira a cikin al'amurra na al'ada wal da kayan amfani wal ma'akil da abinci wal masharib da abin sha wal malabis da abin daurawa ba a hazihi bid'a lugawiyya ba bid'a ce ta shari'a ba a gani ko ba za a ce lalle ne sai gidanka ya zama daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a wannan wani abu ne haka sutura illa ta yi koyi da suturarta da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar rashin barin ta ta ja ƙasa ta hanyar rashin barin ta ta ja kasa kaga bai kamata suturarka tana jan ƙasa ba wannan in ka fata tana jan ƙasa baka yi koyi da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan to abubuwa kamar irin abin hawa kamar irin sutura kamar irin gida da dai sauran abubuwan da muke yi wannan ba bid'a ne. wani abu ne wanda za ka cewa abin ya halatta ko kuma in bai halatta ba bai halatta ba amma ba ka ce wai bid'a ba kamar yadda suke cewa rubuta qur'ani bid'a ne ba bid'a bane ina aiki ne na addini gina makarantu ba bid'a bane aiki ne na addini aka gina masallatai ba bid'a bane aiki ne na addini a gani ko abinda za a ce bid'a da yake na ibada ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita wannan ibada sai a canza ta to kaga wannan an zo da me an zo da bid'a za mu kenan muna da fahimta da ganewa cewa bid'a abinda aka zo da shi a cikin addini kuma bid'a karka sata cewa wannan bid'a a musamman sana bid'a ja'iza wajiba ba manzon Allah yayi ba sallallahu alaihi wa sallam ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi ba a'a daga baya ka samu waɗanda suka zo da karkasawa idan ma ka diba a cikin wa sunna wa ikmali bid'a na mujaddadi daga madawalla da ramati za aka ga ya kawo cewa ƙadar ƙarrafi qarrafi ƙarrafi shi ne zo da wannan kashe kashe na cewa bid'a za ta zo a gida kaza amma abin da yake tabbace a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu dalala kowace bida bata ce da nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kaga karkasa sata da rarraba ta wannan bai da wani tasiri tunda ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa dukkanin bidi'a wato bata kawai wasu suna ambaton wani abu na ɗabi'a ko al'ada cewa kaza bid'a ne wata wannan san mai shayi al'ada ba dan ba addini na ba to irin wannan wa iya la ita ba ta shiga bidin a cikin addini li'annaha min umuri duniya saboda tana daga cikin al'amurra na duniya saboda haka wata shiga cikin addini ba kamar kila walla wadda haka sawa ko rigar da haka sawa ko wannan da kaka sawa in dai ba yana jan wato ƙasa ba ya wuce idan sawa nan ne kawai za a cewa wannan ka saba ba sunna a sutura ka gani ko aka ce wadda malam ya yi allah ya mishi rahama wadda lalatuwa ahluha fi nar bata da ma'abutanta ga baki daya sun yi gidan wuta kamar wanda ya tabbata a cikin hadisi cewa wa kullu dalalatin fil dukkan bata wuta ta yi ko wuta yi kamar wanda ya zo a cikin hadisi wato ambatan cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ta kasu kashi saba'in da uku kullu a nar dukkan wannan kashe-kashe gaba ɗaya yan wuta ne illa wahida sai kwaya guda daga cikin wannan kashi saba'in da uku ne a haza dalilin wannan kuwa dalili ne ala anna alal bid'i akan mabuta bid'o'i na finna suna kasancewa a cikin wuta tafawa suna minu man yakunu finnar li ne kuma suna bambantuwa za ka samu wani ya tsere mulkin su wani bida amma ta kai shi ga kahirci wa minhum man yakunu fi an-nar lima asiyatihi wani kuma ya shiga wuta a dalilin sabonsa ya kai akan bid'a minhum man yaqulu fi an-nar daga ciki za ka samu wanda ya tabbata yin dawama saboda ya yi ridda ya bar addini wa minhum man la yaqulu wani kuma baya da wama yaqulu wato yana kasancewa hukmahu hukma abil kaba'ir irin hukuncin wadanda yake sun aikata kaba'ira sai ya zama hukuncin sugura to shine malama Allah ya mishi rahama yace wa azar wa azar ka kiyaye sigaral sati, abubuwan da aka kirkira kanana min al'umur na al'amurra abubuwa kirkirarru kanana to ka ainihi ya hattara da suwa ka tsorace su fa inna sigaral ya hakika bidiyoyi yan kanana da odo hatta tasira kibara wato tana komawa har ta zama manya-manyan bidiyoyi bidiya kaɗan suka warawa ‘yan ƙarama tana warawa kaɗan-kaɗan har ta girma har ta bunƙasa har ta batse wata zalika kullu bidiyatin haka nan kuma kowace bidiya uhudu safiya hazi umma Wata aka kirkira ta cikin wannan al'umma to akwai buƙatar ka ƙaurace mata kana awwaluha sagiran farkon ta zai kasance za ta kasance yar karama yushbihul haq kuma za ta dan yi kama da gaskiya abu na bida sai kaga kamar gaskiya ta faktara bi zalika man dakhala fiha sai ya zama taru wanda ya shiga cikinta, ya ɗauke ta kamar gaskiya amma ba gaskiya ba ce. bace ثم لم يستطيع الخروج sannan ba zai samu damar fita daga cikin wannan bid'a ba da ya shiga lam yastati al-khuruj minha ba zai samu damar ficewa daga cikin ta ba fa fa azmat wa sarat dinan yudanu biha sai ta girma ta bunƙasa ta zama wani addinin da ake bi فقال فالصراط المستقيم sai ya zama ma'abucinta ya saba ma hanya madaidaiciya fakara da minal islam sai ya zama ya fice daga cikin musulunci wasa wasa kaɗan kaɗan kaɗan bidiya za ta je da shi har ta raba shi da addinin Allah da aka ke da ya su bayin Allah mu sani cewa hakika akwai buƙatar kada mu yi sake lanata na kada mu yadda mu yi sake bishayin min albidiya da wani abu na bidiya walau kana sagiran ko da ya zama dan kaɗan fa innahu yakbar girma ya wa in zafu ilaihi gairihi kuma ya samu wani abinda ba shi ya raɗe shi ya jawo shi wa hadha min mafasidil bid'a yana daga cikin bannan bidiyoyi sannu sannu sannu sannu za su jawo abin da ba ciki ba su sa ciki li'annahu idan fata ba balbida idan aka bude koma ta bidiya za ta karu. saboda haka falaisu ba albiya ba za a yi sake ba game da hanyar bidiya wai ƙada ana cewa hadi bidiya sun wala ta zur akai wanda bidiya ta yadda dan ba ta cutarwa ha tana cutarwa albidi asu mislul jama'a bid'a ta yi kama da garwashi na wuta walau kana sagira ko da ta zama yar kaɗan yi tasburu hatta ta rutsar baita za ta girma hatta kone gida za ta girma ta kai matsayin kone gida ko ta kai matsayin kone shiya ko ta kai matsayin ƙone gari ga baki ɗaya wa mu'azzamun nari mai yawan wuta mi'a wa mu'azzamin nari mai yawan wuta da kake gani min mustasgarin sharari tana harawa ne daga yan kaɗan nan bira yan kaɗan nan bira ita ka zama ainihi wuta za ta ga bira ya kaɗan ta zama wato ainihi matsayin wuta wadda ita wannan bira za ka gane ta ya cino kana ta ta zama ya ƙarama to amma kuma sai ta girma na bunƙasa kashe ta ya zama abu ne mai wahala wannan kuma bai zama nesa ga idanunmu ba cewa wuta idan ta kama ‘yan kaɗa aka kyale ta to za ta girma ta bunƙasa ta yi adin da wato za a koma ana mamaki game da shi wata zalika kulle bidiya? haka nan ko wata bidiya? wadda aka ƙirƙira ta fi hadhihi al'umma, a cikin wannan al'umma kana walawa sagiran farkonta za ta zama ‘yan kaɗan yushmiru lahab kuma za ta yi kama da gaskiya amma sai kaga ta canza sai kaga wato ainihi ta ruɗi wanda ya shiga cikinta a dalilin wannan canzawa sannan kuma ba zai samu damar fita daga cikinta ba abin ya zama mai fitina ta zama mishi fitina lokacin da ya riga ya shiga cikinta ko lokacin da ya tafi da ta riga ta waro a cikin al'umma a dalilin saken da al'umma suka yi tare da mabuta bata hasu ma suka aikata banna cikin ƙasa ta riga sun zauna sun yi sake sun zauna tare da mabuta barna su ma ga sunan suna aikata barna cikin ƙasa an wanke musu ƙwaƙwalensu. an ainihin dingina su zuwa ga rashin sani an ala su ga shari a suka samu fitintinu suka shigo a cikin musulunci an ka sa fitina a tsakanin musulmai kamar wadda wannan yake tsaye a wurin al'umma wannan kuwa gaba ɗaya ya waru ne a dalilin kau da kai da al'umma ta musulmi ta yi daga ma'abuta shari aka ƙyale su ha al'amari ya zo ya girma saboda haka sai zamana babu makawa daga yin himma da ƙoƙari da kuma kange duk wata ƙoha wadda za ta buɗa wannan al'amari na kawo bidiya a cikin al'umma babu wanda zai tsaruwa daga bidiya babu wanda ka iya kare kai ne daga bidiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare Allah ya bashi ilimi mai amfani to wannan zai samu kare kansa daga bidiya a dalilin ilimin da Allah ya bashi mai amfani ilimi mai albarka yana iktifa'ul asa yana kokarin biyar gurbi na salafuna as-salih yana kokarin biyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya gane inda sunna take tsaya a wayinta amma wanda ya kasance ba shi da ilimi to hakika yana ribdawa zuwa ga bid'a da ma'abota bid'a kuma yana tsammanin cewa ma abin da yake a kansa wannan abin da daidai ne bid'a da yake a kansa wato daidai ce saboda ni mai sani ba yana akan rashin sani bai sani ba bai san bid'a ba don haka babu wanda zai tsira daga bid'a fala yanji min al bid'a ba wanda ka tsira daga bid'o'i illa ma amara bi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wanda ya bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni da shi idan ka bi abinda manzon Allah yayi umarni da shi to ka tsira daga bidiyoyi inda ya ce fa'alaikun bi sunnati ina umarninku da bin sunnata da bin sunnar ya shiryayyu masu shiryarwa bayan wucewa ta kenan su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka hakika wannan kawai shi zai ba mu cin nasara biyar gurabun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ko yana bukata zuwa ga samun karantarwa da fahimta a cikin addini saboda haka lokacin da magabata Allah shi musu rama suka kasance su ne mafi fahimta daga cikin al'umma na addinin Allah kanu ashadda hadara kanu ashadda adara da suka kasance su an mafi wato tsananin hadara da sauna minal bida daga bidiyoyi suna saunar bidiyoyi suna tsoron bidiyoyi suna kauce ma bidiyoyi ba su aika ba su aikata bidiyoyi wa shattu tahziran kuma su an mafi tsanani wajen tsoratarwa daga wa'annan bidiyoyi li ilmihim bima tajarru ilay saboda ilimin da suke da shiya li ilmihim saboda sanin su bima tajruhu ilayhi alfitan saboda sanin abinda bidoyi suke jawowa na tunu idan shta'alat idan ta ruru saboda haka bid'a in ta ruru za ta jawo tunu ga abinda yake danye da wanda yake busasshe ga wanda yake babba da karami duk za ta jawo fitina ta kawo cikin al'umma za ta zo a kan waɗanda yake masana da wayanda ba masana ba za ka yi mamaki ga malami ya tsira daga bid'a shi baya aikatawa amma matansa suna bid'a ko 'ya'yansa suna bid'a ka gani ko da wannan kenan illa da cuta da aibi na bid'a kenan wanda ya zama wajibi mu yi tsaye mu yi ainihi wato muskanci bid'a nan mu yaƙe ta don mu ci nasara akan kauce mata kamar da magabata Allah ya musu rama suka aiwatar kamar da mujaddadi na ban mada wallahi rahmatihi yayi yaƙi da bid'a ya kai matuƙa yayi yaƙi yayi wa'azi sanan kuma ya rubuta littattafai waɗanda ke bayani illa da aibi na ita wannan bid'a saboda haka idan bid'a ta ruru idan bid'a ta kunno to za ta zama ta yi kama da wuta ta ta kama ga itace waɗanda yake busashi to yana da wuya kashe wannan wuta sai dai wato idan an ɗauki mataki nan take da waruwarta an ga ta kama a yi ƙoƙarin kashewa wannan zai zama mai sauƙi amma idan aka kyale ta har sai da ta girma ta yi kabri to zai yi wahala ya zama an yi maganin wannan wuta ta kama ana gani ba kula ba an kyale ta har ta kama ta cika tabin kasa to kashe ta zai wuya amma idan aka kula da ita <clears throat> a lokacin da ta waru za ka ganin take cikin sauƙi an gama da ita to haka waɗannan bidiyoyi lokacin da magabata Allah ya musu rama a cikin arnannukan da suka gabata suka kasance suna kanye bidiyoyi ba su yin rangwame na komai game da harkar bidiya a cikin wannan tsara da suka gabata saboda haka wato ita wannan jama'a da ta gabata سلفنا الصالح كما القرون المفضلة ننسى بي بولك بطبن منزوم عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم دعني يتشوه دي يحيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا ننسى بي بولك بطبن منزوم عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم ما كانوا يتساهلون saboda ba su kasance suna yin sake ba a sun tsaya sun yi muƙawama da ita ita wannan bidiya da bid'a da ma'abuta bidiya wato ma'abuta sharri na waɗanda an kwatanta su da wutar da ta kama itace tana ci balbalbal don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya lamunci kiyaye addininsa addini Allah subhanahu wa ta'ala shine mai kiyaye addini godiya ta tabbata ga Allah sai dai ita halaka tana kasancewa ne tawaru ga ma'abuta addini a ce su ne suka halaka ko su ne an ko amma ba addinin ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya alƙawarin kiyaye addininsa da haka ya ku bayin Allah Allah subhanahu wa ta'ala kan tadda masu da'awa su yi kira zuwa ga addini wanda za su zama kishiya ga masu bid'a kuma Allah yana taimakon su kuma Allah yana karfafa su kuma Allah yana ba su nasara kan da'awa da suke yi na kira al'umma zuwa ga addinin Allah don haka mutane su za su halaka ba addini ba Allah ta'ala shi ne kiyaye addininsa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa in tasawallahu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan suka juya da baya Allah subhanahu ta'ala zai canza su da wasu mutane wanda ba zai canza wasu da ba su wanda da suka juya daga baya ba thumma la yakunu amsalakum sannan ba za su zama irin ku ba saboda su sun kai sun cije ba maganar canzawa gare su aka Allah ta'ala yake musawfa ya fi lawo bi kaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbum Allah yana son su wa yuhibbunahu suna son Allah ka ko mai son Allah Allah yana so ne ai ya gama lahiya don haka mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu kira zuwa ga bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun sha bamban da masu bid'a saboda mabiya sunna ba abin suke kokari bayan kokarin gano mi a sunna don su aikata mi a bid'a don su kaurace masa ba azumat wa sarar dinan yudanu biha idan aka kyale bid'a ta girma za ta dawo ta zama addini wanda ake biya sai an kale sai ya zama gasunan ta koma kamar addini ka gani ko bayan an yi ta gwagwarmaya an yi ta gwagwarmaya to in an kale ta sai ta dawo ta mamaye komai za ka za ka ga ga abubuwa nan na bidi'a cikinmu an ƙirƙira su kuma suna tsawanishe mu idan ka dawo gehen aure da muke yi za ka ga ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da aure ga yadda ya yi aure ga yadda ya yi umarni da ya yi aure amma ga yadda muke yin namu aure za mu yi ta wahalar da kanmu za mu yi ta azama kanmu abinda bai Allah bai azama na ba ga abinda shi ne aure amma sai mu koma gina mu yi ta wasu abubuwa wanda yanzu za ka ga auren da muke yi ma ba musulunci muka kokarin koyi da shi ba ba musulmi muka kokarin koyi da shi ba za ka ga ɗan musulmi ko ɗiyan musulmi ta yi aure amma kai sai ka ce wato idan ana bikin aure sai ka yi damani kamar kirista na za ka ga irin yadda suke yi irin sutura da suke sawa da irin biyu yadda wayanda ba musulmi suke ba aka suke yi kaga in ma ba yi hasara ba bid'a za ta kai su da rabuwa da addini saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya kama da mutane yana cikin su ka gani ko matakka da an kasancewa matakka ta ba ka son kowa ya gare ta in dai ba ka zama yado ba in ba ka zama tuyus maras kishi ba to sai game da cewa za a hito da ita karara da jama'a ko dai a ce sai kayan rawa da ita ko sai ka yi to ga yi ka zauna kai da ita ana ɗaukar hotonku bayan an riga an ɗaura aure wanda waɗannan wasu bidiyoyi na masu muni da illa da aiki wanda na daga cikin bidiyoyi masu muni da illa da aiki waɗanda muke yi na bare 'ya'yanmu mata suna hita irin ta arna na kaga yarinya budurwa ta cika ta isa a yi mata aure amma ga shi na tunka mata riga ban ta gani ne gaban ta gani ne ana ganin wani sashen nononsa kaga wannan ba ba ba bai ko kusa da sunna ba ta gani sallallahu alaihi wa sallam da haka ya ku bayin Allah mu sani ga baki daya abinda azama lahiya abinda a cin nasara shine biyan hanya madaidaiciya shine biyan musulunci shine biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi daga wurin Allah na saƙon da Allah ya bashi kuma a ya yi yadda manzanci insha Allah saboda lokaci nan ya kamata a ce mun dakata za mu tashi a darasinmu na gaba daidai gabar da malam Allah ya mishi rama yake cewa fanzuru rahimakallah nan gaba ga ita za mu tashi darasinmu na gaba insha Allah fanzuru rahimakallah kullum man ita, kyalama'u, min ahli zamani to wannan gaban nan za mu tashi insha Allah a darasinmu na biyar in mun zo za mu ci gaba da darasinmu insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaka da dace Allah ya sa ayyuka musu zama na mu ɗaya da shi muna roƙonka ya Allah ka ainihin shirye mu ka aza mu bisa ga hanya madaidaiciya ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka ɗauke mana tsada Allah ka kawo mana sauƙi Allah ka kawo mu da rahama Allah ka sauka mana alheri da albarka ga jamu Allah ka sauka mana alheri da albarka ga mu. Allah ka zauna mana da jihar lahiya Allah ka tsara zauna mana da kasan mu lahiya Allah ubangiji duk inda al'umma musulmi suke Allah ka ba su aminci da walwala da arziki da bunƙasa ubangiji Allah ka yi mana mahita da mahitarka subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك